Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkan ku da kasance da Malala TV. Insha Allah bidiyon mu ne zan muku jawabi ne akan yadda za ku je ku yi rijista a ma'ana ku yi KYC phase 1 na Avive. Ku biyo ni. Da fari za ku shiga cikin OKX ku ne da kun shiga cikin OKX ku OKX wallet kenan za ku je kamar haka da kun shige ta sai ku click akan nan gefen nan da kun taɓa nan gefen zai buɗe kamar haka da ya buɗe kamar haka sai ku click ku tabbata dama kun yi verifying ɗinta uh, sai ku click akan wannan email ɗinku da ku click akan email ɗinku zai ƙara buɗe muku kamar haka da ya buɗe muku kamar haka sai ku taho nan ƙasa gashi saman wannan nickname ɗin ga inda aka rubuta UID nan ɗin nan UID kun gan shi to wannan UID ɗin akwai wasu nambobi da ake so ku kwafo ga ga abin alamar kofi nan sai ku click akan shi domin ku kwafo wannan nambobin da kun kwafe su shikenan sai ku koma cikin a vibe wallet ku da kuke mani da kun koma zai kawo ku wannan fejin kamar haka to nan ga yanda aka rubuta wannan above KYC phase 1 din sai ku click akan shi da kun yi click akan shi zai bude muku kamar haka da ya bude muku kamar haka gashi za a ce ku da login na OKX kwafi wannan abun to already dama tunda kuna da shi kuma ku riga kun kwafo to sai ku zo nan gashi an ce input your OKX UID nan din nan ana so ka saka mai wannan abun da ka kwafo OKX UID ɗinka sai ka yi fasting ɗin shi da ka yi fasting ɗin shi shikenan sai ka click akan wannan share to submit din sai ka dana wannan share to submit din da ka na share to submit shikenan zai kai ka cikin a Twitter da ya kai ka cikin Twitter gashi nan kamar da kuke gani abinda zai buƙace ka wannan shine rubutun da zai fito a cikin Twitter ka zai buƙaci kai posting din wannan rubutun shikenan sai ku click akan wannan post din domin ku yi posting din shi da kun yi posting din shi shikenan sai ku danna ku danna back kenan da kun danna back baya da baya har sai ya komar da ku a inda kuka taho kamar haka zai ƙara dawo da ku cikin avive wayar ɗinku kenan to a nan za ku ga nan zai nuna muku ga wannan UID ɗinku sannan kuma nan ƙasan ya nuna muku submit saboda haka sai ku click akan wannan submit da kun yi click akan submit zai zai kama searching a ƙarshe zai nuna muku kamar haka gashi nan submit successfully ma'ana an yi submitting successfully an samu nasarar yin submitting kenan share to twitter to ba sai ka yi sharin ba shi kenan ka riga ka gama wannan KYC phase 1 kenan wannan shine yadda ake yin KYC phase 1 ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum kuma a hanzarta domin me akwai festu da za a iya nan ba daɗewa ba da kuma shi testnet da za a yi saboda haka sai kowa ya hanzarta ya yi na gode islamu